ashe abdullasir abdulmuni muna roƙon Allah ta'ala ya taimaki malam ya ƙara masa lafiya da imani da kariya tare da mataimakansa da majalisarsa daraktan agaji na ƙasa alhaji isa waziri muhammad gombe muna roƙon Allah ta'ala ya taimake shi tare da mataimakansa da rundunarsa ta agaji gaba ɗaya wannan jihar ta mai albarka jihar gombe kamar majalisar malamai na jihar Gombe a Sheikh Hamza Adam Abdulhamid bin Usman muna roƙon Allah ta'ala ya taimaki malam ya ƙara masa hakuri na jagoranci da yake mana mu kuma Allah ta'ala ya azurta mu da yi masa ɗa'a gaban idonsa da bayan idonsa tare da mataimakinsa na ɗaya a Sheikh Bashir Umar Kashare muna roƙon Allah ta'ala taimaki malam ya kara masa basira da imani da kariya da mataimaki na biyu a shek Ali Muhammad Bara. Allah ta'ala ya taimaki malam ya kara masa lafiya.